yacce ake gane macen da ta iya jima'i da kyau da wacce ba ta iya ba wacce za ta iya sarrafa namiji a gado da kyau da kuma wacce ba za ta iya ba ana iya saurin gane hakan ne ta hanyar sanin abubuwa bakwai din nan da su ne kadai suka bambanta su abubuwa bakwai din kuma sun kasance abubuwa ne masu matukar mahimmanci da tasiri akan kowace rayuwar jima'in macen wanda har hakan ne ma ya tabbatar da cewa idan mace ba ta da su ko ba ta yin su to da akwai tabbaci na cewa ba ta iya jima'i da kyau ba kuma ba za ta iya jurewa namiji ko iya sarrafa namiji a gado da kyau ba yadda ya kamata sabida haka sanin yana da matukar mahimmanci musamman ga samarin da suke da niyyar yin aure dan sanin shin macen da za su aura ma ta iya jima'i da kyau ko ba za ta iya za ta iya sarrafa namiji a ko kadai shi ma ba za ta iya ba sannan kuma mafi girman amfanin sanin abubuwa bakwai din nan da suka bambanta macen da ta iya jima'i da wacce ba ta iya ba shine idan mace ta ji ba ta yin su ko idan namiji ji masoyiyarsa da ba ta yin su to ya gaya mata da cewa fara yin su a gare ta abu ne mai matukar mahimmanci da zai tasiri wajen canja rayuwar jima'in ta. kara mata daɗin jima'i iya jima'in da iya sarrafa namijinta a gado yayin jima'in da kyau yadda ya kamata sabida ku saurara da kyau mu kuma bara mu fara zai Yunus daga na bakwai din wanda shi ne wacce ta iya rawa ana kwatanta jima'i da rawa fiye da yadda ake kwatanta shi da duk wani abu da ka sani domin bincike da yawa sun tabbatar da yadda mace take iya taka rawa da juyi yayin da sautin kiɗa yake tashi to da ta iya juyi da taka rawar iyawa da bajinta ta gamsar da namiji a gado yayin da ake jima'i da ita sabida haka next time idan kai mace tana taka rawar bajinta mai kayatarwa to ka san da ka ta iya kwarewa kayatarwa da bayar da bajinta ta burgewa a yayin jima'i da ita kar kai mamakin jin hakan ko kaɗan domin bincike da yawa ne suka tabbatar da haka mata da yawa kuma da basu iya jima'i da kyau ba bincike binciken ya nuna fara koyar rawar siya taka muhimmiyar rawa wajen canza komai da danganci soyayya da jima'i a wajen su na shida wacce take yawan kiss kiss din da muke magana a nan ba na masoya ko na ma'aurata bane muna magana ne akan kiss irin na tsakanin mata kawaye yan uwa mata ko irin wanda mata ke kananan yara da jarirai kuma abin da wani bincike ya nuna shine duk mace da ta iya ko take yawan yin irin kiss din nan yayin da ta da kawayenta yan uwanta ko kananan yara to babbar alama ce na cewa tana da muradi mai yawa akan jima'i na musamman domin kiss wani babban fanni ne na jima'i mai zaman kansa hakan ne kuma kuma yasa da cewa duk macen da ta iya take so ko take yawan saurin yin irin kowanne kalar kis din to da alamu ne tana da muradi mai yawa akan jima'i wanda iya yawan muradin mace akan jima'i kuma iya yawan kwarewar da za ta iya yi kenan na jima'i na biyar ita ce wacce ta ce kai mana like din bidiyon nan da wasa nake amma kai kuma zai hana kai mana like din bidiyon ainihin na biyar din kuma shine wacce ta iya cin abinci yin jima'i da cin abinci suna tafiya kusan hannu da hannu ne ta fanni da yawa ka gwada kallon nazari a sirrance na yadda mace take cin abinci domin hakan na da bayanai na musamman da zai iya gaya ma akan yadda take jima'i koyi da za ta iya abinci abubuwan da za ka yi wa kallon nazari akai sun hada da cin a wanne siga take cin abinci. ya yanayin jin daɗin ta na cin abincin wa'in irin abubuwa ne zaɓin ta wajen cin abincin shin tana cin abincin ne cikin gaggawa ko cikin yanga da ɗaukar lokaci misali idan mace tana ɓata lokaci ko ɗaukar lokaci mai tsawo wajen cin abinci alama ce na za so a ɗauki lokaci mai tsawo ana fafatawar jima'i da ita idan kuma tana cin abincin ne cikin gaggawa to alama ce ne za so a yi jima'i ne shaf shaf cikin gaggawa a gaba to idan ka ɗauki duk ragowar sauran tambayoyin nan haka su ma za su gaya ma yadda mace ta iya jima'i ko yadda ta so a yi jima'i da ita a takaice dai idan yadda salon da mace take cin abinci da shi yana kayatar da kai to alamu ne na haka ma jima'i da ita zai kayatar da kai ba ko shakka na hudu wacce ba ta da tsoro sosai macin da take da kwarin gwiwar gwada sabbin abubuwa kuma take da rashin tsoro da yawa kamar irin gwada cin wani nau'in abinci da bata ci a baya ba ko yin wani abin sanar da bata taɓa yi ba to alama ce na cewa ko a wajen jima'i ma ba za ta yi shakka ko tsoron gwada maka sabbin abubuwa ba ko sabbin salon wasanni na jima'i ba wanda wannan ma kada iya jima'i ne da sarrafa namiji a gado mai zaman kansa na uku wacce take kula da ta da kyau kula da jiki ya hada tun daga tsafta kula da yanayin jikin kwalliya da yadda take yin shigarta a takaice dai duk macen da kallanta zai burge ka da yadda ta kula da jikinta da kuma yadda take da tsafta to akwai tabbaci na cewa jima'i da ita ma zai burge da yadda ta kula da kai yayin da kake jima'in da ita domin matan da suke kula da jikin su da kyau bincike nuna suna kula har da jikunan masoyansu musamman ma yayin jima'i kenan iya iya kula da jikin da mace take da shi iya iya jima'i da kula da jikin namijin da take da shi kenan na biyu macin da ta yarda da kanta macin da ta yarda da kanta take kuma da zarra iya bin maradan zuciyarta da iya yin abu ko faɗar abin da take da ra'ayi to wannan babbar alama ta jima'i da sarrafa namiji a gado da kyau yadda ya kamata dalili ko shine yarda da kanta da iya bin maradan zuciyarta za su yi tasiri har a wajen yin jima'i da yake idan an zo wanda hakan zai sa ba ta ji nauyin ba ko kasa faɗa ma abin da take da sha'awa ko muradi yayin jima'i na ɗaya wacce take very emotional irin masu saurin kuka saurin murna da saurin jin sauran abubuwa duk kusan mutane sun san mata irin wa'annan sau da dama suna da ban takaici na musamman musamman ma a wajen mazajen gaske amma kuma mutane da yawa din ba san da cewa iya jima'in su da filin din su akan jima'i na musamman bane da ba mai kamar sa kaf a cikin mata karshen abubuwa bakwai din kenan kuma iya yawan wa'anda mace take da su to iya fin iya jima'in ta da wacce bata kai yawan nata ba kenan kallo wannan bidiyon yanzu kuma don sanin abubuwa goma da mata ke matukar so a yi musu yayin jima'i amma kuma kash ba sa iya faɗa bidiyon zai baka fa'ida da kayatar da kai sosai fiye da wannan bisala